وعليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين dukkan yin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu يبتلي بالأموال والأولاد من يشاء من خلقه الله ينا جربتا دوكيا كما الله ينا جربتا da ‘ya'ya wanda ya so daga cikin halittunsa ليتبين بذلك الشاكر القائم بالأمانة don Allah madaukakin sarki ya bayyana wa bayansa da duk wanda Allah ya ba dukiya da duk wanda Allah ya ba ƴaƴa wanda zai yi godiya akan wannan nema da Allah ya masa alqaimu bil amana kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana wa mutane wanda zai tsaya da wannan amana wanda Allah madaukakin sarki ya aza ya ta dukiya da ya mimman ha? daga wanda zai tozarta ita amanar da an ka bashi ta bangaren dukiya da yaya qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce abin sani kun ga abin da ya shahi dukiyarku da kuma 'ya'yanku? Allah madaukakin sarki yace fitnatu Allah ce duk jarabawa na waɗanga mun ba ku domin mu jarabce ku wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaida hakika babu abin bauta sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya yuwaddiqu man sha'a ila ada'il amana Allah yana datar da wanda ya so zuwa ya bayar da amana fi ma حمل sannan kuma da yin nasiha ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya aza masa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida hakika annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi tira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen gidansa da sahabbansa khairu qudwa waɗanda suke sahabban nan da mutanen gidansa su ne mafi abin koyi wa ahsanu uswa su ne mafi abin koyi wa sallama tasliman kafira da tsira da aminci mai yawa bayan haka ya ku mutane ittaqullaha ta'ala ku ci gaba da jin tsoron Allah madaukakin sarki wa ilamu kuma ku sani anna amanatar hammalakum amanatal amwali wal aulad wallahi ku sani Allah madaukakin sarki ya aza muku amana ta dukiya Allah madaukakin sarki ya aza muku amana ta yaya wa kuma himlun saqil da abin da ya shahidu kiya wadda Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ita da abin da ya shafi ‘ya'ya waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da su wallahi waɗannan abubuwa kaya ne waɗanda suke masu nauyin gaske walakin mawaffaqahullah sai dai duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi wa a'anahu Allah ya taimake sa khaffa alaihi zalik to nauyin waɗannan kayan za su yi sauki gare sa wa kama da haƙƙihi kuma ya tsaye da haƙƙin da Allah madaukakin sarki ya aza akan waɗannan abubuwa guda biyu wanda jaha mammin min mas'uliyatihi a Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kasance ya jira daga tambayoyi gaban Allah madaukakin sarki wa hadha yahtaju ila juhudin amma wannan amana ta dukiya da Allah madaukakin sarki ya azurta ɗaiɗaiko mu da amana ta abin da ya shahi ƴaƴa waɗanda Allah madaukakin sarki ya azurta mu da su yana bukata ila juhudin kowa sai ya tashi yayi kokari wa yahtaju ila ihtimam da dukiya da ƴaƴa da da kuke gani suna buƙatuwa zuwa ga abasu muhimmanci wa yahtaju ila niyyatin salihah kuma suna da buƙatuwa zuwa ga niyya wadda take kyautawa fa il aula waɗannan yaɗan da kuke gani waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da su amanatun wallahi ya'ya da kuke gani amana ce fi a'nati walidihim ga abin da ya shahi wuyayen abin da ya shahi iyayensu منذ نشأتهم tun lokacin da sun ka taso suna 'yan ƙanana ila an yablughu rusul har lokacin da za su kai a ce shirya ta shige su sun balaga wahun amanatun ya'ya da kuke gani amana ce fi a anaki ba’ihin wa ummahatihim ga abin da ya shahi wuyayen iyayensu maza da iyayensu mata hatta adduha har sai lokacin da sun ka bada wannan amana sun ka sauke wa ya sulamu min ta da ya yazan sun tsere daga abin da ya shahi halhalun da a ciki na tambayoyi da nauyi waɗanda a ciki waɗilla wallahi idan Allah ya baka dukiya Allah ya baka ƴaƴa baka yi kokari kan sauke amanan ba fa innahum yaquluna mimman qala Allah ta'ala fihim wallahi baka sauke nauyin ba to za ka kasance daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yace fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum Allah ya ce kai annabi sallallahu alaihi wasallama ko bai karatu ko bai sauraron karatu kada ya birge ka kada ya baka shawa dukiyoyin da Haddare su wala auladuhum balle ƴaƴan da Allah ya ba su su waɗanda Allah ya ba su dukiya Allah ya ba su ƴaƴa inna ma yuridu Allahu yu'azzibahum biha bil hayatid dunya Allah yana nufin yayi musu azaba da waɗannan ɗaya da dukiya a nan rayuwar duniya wata zahaka anfusuhum kuma rayuwarsu su ta fita wa hum kafiruna alhali suna kafurai Allah shi kare وقال سبحانه وتعالى الله وان يسألك يتوكك يا أيها الذين آمنوا الله يقول suka yi imani. kaga duk wanda annan cikin zuciyarsa sai ya ji da shi a yanzu to ga doka daga Allah Allah ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah Allah madaukakin sarki ce dukiyar da Allah ya ba da 'ya'yan da Allah maɗaukakin sarki ya ba ku kada su shagaltar da ku ku bakke ya dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun kaja duk wanda ya kasance da dukiya da 'ya'ya sun shagaltar da shi daga kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce waɗanda su ne 'yan asara sun tare Allah shi mana kariya laisa ma'anar zalik ba wai ana ana nuhin annaka tatrukul amwal wal aulad ba wai ana nufin ka ce kai babu ruwanka da yaya baka son ka samu yaya baka son ka samu kuɗi litaslama min sharrihim wai dan ka tsere daga sharrin da a cikin dukiya ko dan ka tsere daga sharrin da a cikin yaya da jarabawoyi wala an tad'u billah balle ka dinga roƙon Allah bi Allah ya rizuka kamalan wai ba shi aka yi ka roƙi Allah ka Allah shi baka kuɗi ba wala wala ba wai ana nufin ka roƙi Allah maɗaukakin sarki kare ba ka ɗa ba laisa haza huwal maqsud ba shi ake nufi ba walakin al-maqsud abin nuhi an tas'al Allah az-zurriya at-tayyiba as-saliha abinda ake bukata ka roki Allah madaukakin sarki Allah shi baka ƴaƴa waɗanda suke masu tarbiyya ƴaƴa waɗanda suke mutanen kirki kama qala zakariya alaihi salam kamar yadda annabi zakariya ya ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya Allah ka bani daga gunka zuriya wadda take ta barai innaka sami'u du'a yace ya Allah kai mai jin addu'a ne wa qala ibrahim alayhi salam annabi ibrahim yace rabbi habli min as-salihin ya Allah in zaka bani yaya ya Allah ka bani yaya waɗanda suke na kirki la shakka babu kokonto annal aulada wal amwala lalle kaga yaya kaga abin da ya shahi dukiyoyi innama hamlun thaqil wallahi abin sani kaya ne abin dauka na wanda yake mai nauyi illa man sahalahu Allah alaihi ala hamli sai wanda Allah ya sauƙaƙe ma ya dauki wannan kuma ya tsere daga abin da ya shafi nauyi wanda akan sa in ba haka ba lalle lalle su kaya na waɗanda suke masu nauyi ga mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra manzon Allah yace duk wani abin haihuwa duk wani da zai zo duniya to ana haihuwa sani akan tafarki na musulunci yani ala dini was salahi fi aslihi wa fitratihi ko da zai tashi musulmi zai tashi ko da zai tashi yana da tarbiyya mai kyau kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa abwahu danihi iyayensa su za su tarbiyyantar da shi ya tahi akan yahudanci aw yunassiranihi ko su yi tarbiyyarsa ya tahi kirista aw yumajjisanihi ko su yi tarbiyyarsa ya tahi ba majuse walam yaqul aw yusallimanihi kun annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce iyaye su ne za su musuluntar da shi ba li'anna al-islam huwa al-afdal domin musulunci shine tushe ko zo duniya musulmi ya zo wa inna matarbiya tarbiya da kuke gani hiya allati ku anil islam ya tace wata ke karkatar da mutum daga tsari na musulunci in ya samu tarbiya mai kyau to sai ya tahi akan tarbiya ta musulunci a tarbiyar tussayi a mummunar tarbiyya ga yaya hiyallaci ta harifin maulud a nil islam wallaye ita ke ke karkatar da yaro daga musulunci saboda haka tarbiyyar nan tana kasancewa ga hannun iyaye guda biyu domin ɗa da kuke gani yana nan ga hannun mahaifinsa har lokacin da ya balaga shirya ta same sa yana nan ƙarƙashin hannayensu ko dai ya tsare akan wannan fidira wadda take kyaukyawa ya yi ƙoƙari ya gwababar da ita ‘ya'yansa su tahi alal khairu wa tsawa a kan alkhairi da ɗa'a ga Allah wa in ma an yi surifahu an fitratihi yahudiya au ilal nasraniya au ilal majusiya ko ya tsare shi a haka ya tarbiyantar da shi akan ɗabi'a ta yahudawa akan ɗabi'a ta kiristoci akan ɗabi'a ta abin da ya shafi ibrahim majusawa saboda haka wahajizi na gare mu bila shakkin imma alal khairi wa ma alal sharri wallahi iyaye dole na su yi tarbiyyar ƴaƴansu ko dai kai tarbiyyar ƴaƴanka akan alkhairi su tare mutanen kirki suna bautar Allah suna ganin girman na gaba gare su suna tausaya ma na ƙasa gare su suna kiyaye dokokin Allah wa ma alal sharri ko kai tarbiyyar su akan hanya ta banza laisa ma'ana tarbiyya ba wai ana nufin tarbiyya ba an tuwakkira lil aulad al mal wal ma'akil wal masharib wal malabis was sayyarat al fariha ba wai shi ana nufin shi a tarbiyya ba ka saman ma ƴaƴanka kudi duk yadda suke bukata kudi ka basu duk lokacin da suke bukata duk abin da suke ci ka basu da abin sha da sutura was sayyarat al fariha ba wai ana nufin tarbiyya ka saman ma ƴaƴanka mota wadda take ta alfahari ba wata gunnu annaka bi zalika addaita ba wai kana ganin da wannan ka ba da haƙi ka yi tarbiyyar su abinda ake nihi da tarbiyya a tarbiyyatu diniya ka ba ɗanka tarbiyya ta addinin musulunci a tarbiyatu alal khairi kai tarbiyyar sa akan ayyuka na alkhairi a tarbiyatu alal akhlaq kai tarbiyyar sa akan dabi'u waɗanda suke masu kyawu ala husnul suluki ya kasance ɗanka yana da tsari na musulunci mai kyawu ala mulazamatul khairi a samu ɗanka yana rizinta ayyukan alkhairi ala salati in an ka gare ka masallaci a ga ɗanka a masallaci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lil muttaqin Allah maɗaukakin sarki ya ce wal aqibatu lit taqwa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ko mai karatu Allah ya ce ka umurci ka da yin sallah saboda haka kai kana yin sallah ƴaƴanka suna yin sallah Ya'yanka suna zuwa masallaci kana cewa ya'yanka su je masallaci su yi sallah in ba ta yi haka ba to waccan magana da Allah madaukakin sarki yace innama amwalukum wa auladukum fitna kai ƴaƴa sun zama fitina gare ka sun zama musiba gare ka sun zama jarabawa gare ka a ranar tashin alkiyama Allah yana gaya muna akan annabin Allah annabi Isma'il alaihi salam Allah ya ce wa kitabin Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan النبي التي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبود حكا أيها الناس يا قومتان اعلموا أن الوقت الآن كسري لو كنت ممكن a yau tsadi salafa amma saba wallahi zamanin da muke lokacin da muke a yau ya saba bisa ga lokacin da ya wuce bisa ga lokacin da ya gabata bisa ga zamanin da ya wuce kana ahlul baladi kai lokacin da ya wuce mutanen wani gari la ya daruna ala ahwalil baladil akhar tsawon lokaci inda an ka wuto mutanen wani gari wallahi ba su da labarin halin da mutanen wasu gari suke wa ma ya jarisi ba su da labarin abin da ke gudana wani gari wala ya suna ilayin labarin wani gari zai kawo wa bai kai illa akhbaru baladihin sai labarin garin su kawai wa akhbaru muhitihim da labari inda ya kewaye su wani haulihim da waɗanda ajiyar su fil makanin a bagini wanda yake kusa an amma yau wannan zamanin wannan lokacin da muke fata tsibin duniya duniya ta cuɗanya ta ƙara batir bilad garuruwa sun kusanci juna وصار العالم halittun duniya sun kasance da garuruwa kama ya na kamar yadda ake cewa ka annahu qaryatun wahida yau duniya ta zama kamar gari guda ta zama kamar birni guda ta zama kamar gari guda a yau saboda haka ma yajri fi aqsa abinda yake gudana a ƙarshen duniya yasilu ila aqsa kai tsaye zai sa zuwa ga ƙarshen duniya ya an ka ce ga wata ƙasa ita a ƙarshen duniya a yamma to abu da haruwa kai da cikin mintuttuka wannan labarin zai isa gabancin duniya ƙasa wadda ake cewa ita ce ta ƙarshe a gabanci saboda haka wallahi ku sani ibmatul mas'uliyya al'an nahwal aulad girma abin da ya shahi tarbiyya ta bangaren abin da ya shahi ɗaya yau abin ya riga ya girmama saboda haka ku yi kokari kada ku amince ga ƴaƴanku gairaku wani ku illa man arabtum fihi sidqa wal amana sai wanda kun kasa yana da gaskiya yana da amana wal ikhlas mutumin jirgi na saboda haka ku yi kokari ku zanka kula da ƴaƴanku ku zanka kula da shige da fice nasu ku zanka kula da abin da ya shafi suturar da suke sawa da irin ɗabi'unsu da waɗanda a abokansu da waɗanda suke mu'amala wallahi in ku yi haka ba ku sauke masuliya wadda Allah maɗaukakin sarki ya aza a kanku ba wajibina ka kula da 'ya'yanka ina suke kwana lokacin da sun ka je sun ka kwanta ka je ka diba ka gani karanta suwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah ya ku umunci ayyan ku bi sala su yi sallah wa hum abna'u sab'a suna yan shekara bakwai kana haka zaka ga uba Allah ya azurta da ƴaƴa da ko shidda lokacin sallah ya masallaci babu ruwa ne da ƴaƴa ne suna wasa suna wargi babu ruwanka ga umarni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya baka don ni ba za ka shiga cikin kuncin rayuwa ba don ni ba za ka shiga cikin halin alƙari kai ba manzon Allah ya ce kai kaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wadribuhum alaiha li ashrin manzon Allah yace sun daga shekara goma su yi ba ku buge su ku musu tarbiyya kuma wa farriqu bainahum fil mazaji wajen kunce su kurama wani uba na ɗan su sun kai kwana yake zuwa shirye ga shirye kana yan haka ka je ka rega ka raba musu wajen kwanciya lokacin da sun kai shekara goma duk miyagun ɗabi'u daga nan na suke fara tasowa wallahi babu wanda ya ba da tarbiyya ya iya tarbiyya ingantatta kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka kare ka ɗauki abin da sauki ka ɗauka abu ne wanda yake mai nauyi amana ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi manzo Allah yace dukkanin ku masu kiyo kuke jagorori kuke kuma duk za a tambaye ku akan abin da anka ka ba ku kiyo inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda haka wajibi na ku kula da wannan musamman wannan zamanin wannan lokaci wanda yake gashi an samu abubuwa waɗanda suke na warewa na zamani na abin da ya shahi gidajen TV ga sunan da na kwarai da na banza ga wayar ga ta hannu yara sun riga sun karkata gare ta hankalinsu ya koma gare ta a shiga Twitter a shiga Instagram da sauransu ga wurare nan da daban-daban na abin da ya shahi bata da abin da ya shahi ta'addanci da abin da ya shahi lalacewa talbiya a yau za a ga yaro ko yariya busu wuce shekara goma sha takwas ba shekara ishirin za a ga yaro ya riƙe waya hannu har sha biyu na dare har ƙarfe ɗaya na dare har ƙarfe biyu na dare har ƙarfe uku na dare in kan an waya ce ka wallahi ba farillan sallah yake koyo ba ba sunnonin sallah yake koyo ba ba musa mustahabban sallah yake koyo ba ba wani addini ne yake son ya karo da shi ba abinda shike kallo wanga hoto shike kallo wanga bidiyo shike kallo na tsareci an yi kaza an ce kaza an yi kaza an yi kaza haka zai tashi akan mummunar tarbiyya ya riga tun da nan ya samu matsala ya lalace bai ganin girman Allah bai ganin girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gashi da lalata abin da ya shafi tattalin arziki domin wayannan nan da yake amfani da ita sai ya sa mata kati sai ya ce mata data za ka iske wani yaro wallahi idan za ka ɗauko naira dubu ɗari ka bashi ko dubu ɗari du ka bashi ka ce ya yi ƙoƙari ya marshe su dubu ɗari du da goma ko dubu ɗari du da ishirin ko dubu ɗari du da hamsin bai san yadda zai yi ba amma duk cikin sati yana iya halaka data ta dubu ɗaya ko ta dubu biyu ko ta dubu uku amma kuma bai iya zuwa ya yi takartakar ya je ya nemo waɗannan kuɗaɗen ina yake samun kuɗi ta ɓangaren mahaifinsa ina yake samun kuɗi ta ɓangaren mahaifiyarsa abin nan da yake yi na waya ba abin da zai amfane sa na abin da ya shahi wannan kalle kallan ba su nemo masa komi kaga bayan ɓacewar tarbiyya ga ɓata abin da ya shahi tattalin arziki sa'annan kuma lokacin da ya shiga wannan hali wannan matsalar waya ta shiga cikin jininsa ta shiga cikin kwakwalwarsa ta shiga cikin tunaninsa wadda a gare sa lokacin da ya rasa ta idan bai samu kuɗin da zai sayan ta ba wallahi ko sata yana iya zuwa ya je ya yi ya je ya yi ƙarya ya shirya rashin gaskiya ya ci amana domin mi domin ya ga ya mallake ta za a ga mutum a yau matashi yaro wallahi bai iya nemo naira ko dubu goma ko dubu ishirin a rayuwarsa amma zai iya mallaka waya ta dubu hamsin zai iya mallaka waya ta dubu tamanin zai iya mallaka waya ta dubu ɗari zai iya mallaka waya dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da tamanin dubu ɗari biyu mataki-mataki kullum shi a dinda a tunaninsa tunaninsa kawai ya mallaki waya wadda adda kyamara wadda ka hoto mai kyau wadda ke kawo masa abubuwa kai tsaye bai da wani tunani a rayuwarsa illa wannan iyaye kuma sun zo sun sa ido suna kallo wai shi ɗansa ya ci gaba wai ɗansa ya waye wallahi musiba ce wallahi bala'i ce ka fahimtar tarbiyya wadda take mai kyau ko ka mutu ka koma ga Allah maɗaukakin sarki sai suna da kai sai ma addu'a sai ma addu'a ya mutunta waɗanda suke abokaninka amma wallahi idan ba mu yi haka ba musibar za ta dawo a kan mu baki ɗaya saboda haka wajibi na mu kula da wannan hatta malamai abin da ya shahi waɗanda ake kai 'ya'ya a gunsu a makaranta ku sani fal aba'u wallahi iyaye sun kai muku ƴaƴansu ne sun kasance a wurinku ku ne waɗanda za ku ba su tarbiyya abin da ya shafi a makaranta saboda haka buhun fi a wa wafi sulukihim malamai ku ji tsoron Allah ku kiyaye 'ya'yan da an ka kai muku a makaranta wajen ɗabi'unsu mai kyau ku ba su tarbiyya mai kyau kada ka ce wai kana karantar da boko na ba musulmi kake ba ba a kawo majina don ka karantar da shi ya fahimci abin da ake ciki ba na abin da ya shahi karatu kuma ka kula da kwakwalonsa ka kula da abin da ya shahi tunanansa ka ce wai kana malamin boko saboda haka ku 'ya'yan ƴaƴan mutane su tambaye su lalace ku jiji wata babban musiba a yau wai ƴan an kace yara sun kai ga jarabawa sun ƙare sai a je a haɗu maza da mata malam yara balagaggu 'yan shekara goma sha takwas 'yan shekara ishirin 'yan shekara goma sha tara maza da mata a je a haɗuwar wuri wai fati za a yi wai an ƙara karatu su je su samu biruruka mata a zane jiki maza da mata hita ta a cikin garuruwan musulmi kuma waɗanda kai waɗannan abubuwan 'ya'yan musulmi na kuna ganin allah maɗaukakin sarki ba zai hushi da irin wannan ba ku dibi abubuwan da ka faruwa wallahi musiba ce ba ya karama mu shiga take mu ni'ima dukiya da kuke gani wallahi ba hauka bace wallahi mas'uliya ce Allah zai tambaye mu yaron nan da zaka dauki mashin ka ba ya je yayi hauka ya rikin ne baka bayan tarbiyya mai kyau ba kasuwanci ma bai iya ba su je suna shirmen banza kun ɓata tarbiyyar 'ya'ya ba ku kula da su to wallahi wannan ita ce gaskiya ko mu gyara ko kan mu gyara mu dai nauyin da Allah madaukakin sarki ya aza kan mu sauki wallahi mu ji tsoron Allah ku malaman nan wallahi kuna da hannu akwai makarantun tsakani da Allah sun dauki matakai duk yaran da sun kai wannan duk inda suke wallahi sai sun sa an to da su sun dauki mataki akan su amma wasu makarantun suna nan babu ruwansu wasu sabbabar da wannan iyaye don kasan ɗanka da za ka kai wannan wurin wallahi bokon ɗaya za a bashi duniyancin kawai za a bashi wallahi ba za a gwada mai Allah ba za a gwada mai lahira ce ba to saboda haka mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu kula da wannan matsala muna ganin ga matsaloli nan su yi muna yawa na rayuwa tattalin arzikin mu ya samu matsala gidajen mu ma suna son su buwaye mu da abin da ya shahi abin da muke ci da abin da muke daurawa na sutura kowa yana ta addu'a amma musibar gata nan da'iman mun taba doka Allah madaukakin sarki na kuma Allah madaukakin sarki ya hushi da mu saboda haka wajibi na gare mu mu kula da wannan bangare muna roƙa Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu kiyaye Allah shi ya muna da ƴaƴanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala amana wanda Allah mai lokacin sai ya aza akan mu Allah ya sa mu sauke ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين يبتلي بالأموال والأولاد من يشاء من خلقه ليتبين بذلك الشاكر القائم بالأمانة ممن يضيعها قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يوفق من شاء إلى أداء الأمانة والنصيحة فيما حمل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير قدوة وأحسن أسوة وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله حملكم أمانة الأموال والأولاد وهما حمل ثقيل ولكن من وفقه الله وأعانه خف عليه ذلك وقام بحقه ونجا من مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى وهذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى اهتمام ويحتاج إلى نية صالحة فهؤلاء الأولاد أمانة في أعناق والديهم منذ نشأتهم إلى أن يبلغوا الرسل وهم أمانة في أعناق آبائهم وأمهاتهم حتى يؤدوها ويسلموا من تبعتها وإلا فإنهم يكونون ممن قال الله تعالى فيهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهد أنفسهم وهم كافرون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ليس معنى ذلك أنك تترك الأموال والأولاد لتسلم من شرهم ولا أن تدعو بالله بألا يرزقك مالا ولا ولدا ليس هذا هو المقصود ولكن المقصود أن تسأل الله الذرية الطيبة الصالحة كما قال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال إبراهيم عليه وقال إبراهيم السلام رب هب لي من الصالحين صالح لا شك أن الأولاد والأموال إنهما حمل ثقيل إلا من صح له الله عليه على حمله ونجا من مسؤوليته وإلا فإنهما حمل ثقيل على الإنسان قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه لأن الإسلام هو الأصل وإنما التربية هي التي تحرف عن الإسلام التربية التربية السيئة هي التي تحرف المولود عن الإسلام وهي تكون على يد الوالدين لأن الولد بيد الوالدين إلى أن يبلغ الرشد وهو تحت أيديهم فإما أن يحافظ على فطرته السليمة وينميها على الخير والطاعة وإما أن يصرفاه عن فطرته إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية فالو الوالدان يربيان الأولاد بلا شك إما على الخير وإما على الشر ليس معنى التربية أن توفر للأولاد المال والمآكل والمشارب والملابس والسيارات الفارهة وتظن أنك بذلك أديت حقهما وربيتهما ولكن المراد بالتربية الدينية التربية على الخير على الأخلاق على حسن السلوك على ملازمة الخير على الصلاة كما قال الله سبحانه وعمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نزال رزقا نحن نرزقك والآخبة للتقوى وقال أن إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فأنفر نفسك من هذه النار بتقوى الله الله وأنقذ أولادك من هذه النار بالتربية الصالحة على الإسلام وعلى الدين وعلى الأخلاق الفاضلة وإلا فإنك تكون خائنا لحمد أمانتك وما حملت عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز الله الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أيها المسلمون إننا في هذه الأيام في أيام يهتم الآباء بتوجيه أولادهم نحو المدارس وهذا شيء لا يلومون عليه هذا شيء طيب ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك قبل ذلك لماذا لا يوجهون أولادهم إلى المساجد لماذا لا يتصحبون معهم يتركونهم في الشوارع مع الأشرار يتركونهم ولا يدرون أين يذهبون أين الرعاية النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته وصاحب البيت راع في بيته ومسؤول عن رعيته فكما توجه أولادك للمدارس وجهوهم للمساجد قبل ذلك وداوم على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بين بينهم في المضاجع فأمركم أن تأمروهم بالصلاة إذا ميزوا وبلوغ سن التمييز فإذا قاربوا البلوغ فإذا رأيتم منهم تكاسلا عن الصلاة فاضربوهم واضربوهم عليها لعشر ولا يكفي هذا بل أيضا راقبوهم في المضاجع في منامهم وفرقوا بينهم في المضاجع بأن تبعدوا بعضهم عن بعض خشية الفتنة فأنت مسؤول عن أولادك في يقظتهم وفي نومهم أنت مسؤول عنهم سيسألك الله سبحانه وتعالى عن هذه المسؤولية ثم اعلموا رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أمننا اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا واستقرارنا في بلدنا هذا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اكفنا شر أشرارنا ولا تؤاخذنا بما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 عليكم ورحمة الله وبركاته